واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Idan kun yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi a kanku, ku taƙaita sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu, idan kuna jin tsoron wani abin ƙi ya same ku daga kafirai. Tabbas, ƙiyayyar kafirai gare ku, ƙiyayya ce mabayyaniya ta zahiri. Taƙaita sallah mai raka'a hudu zuwa biyu a lokacin da ake cikin aminci a halin tafiya ya tabbata a cikin sunna.